Those going to say nay, the eyes have it. Amincewa da kundaye uku masu shafi fiye da dubu da taron ƙasa ƙarƙashin jagorancin Justice Kutugi ya yi, kazalika da jingine batun sabon kundin tsarin mulki ta hanyar mayar da abubuwan da aka tsara a matsayin shawarwari. ba yi wa majalisa shiga sharo ba shanu ba. The 99 Constitution is a military document that has Wakiliya taron an kiwa Brett da ke matukar mara baya ga sabon tsarin mulkin ke nuna illar tsarin mulkin Najeriya na yanzu ita ce sojoji ne suka tsara shi. Da haka matukar ba amince da sabon tsari ba tamkar wakilai sun bata lokaci ne na muhawara tsawon wata hudu. Otherwise we wasted our time here for four months. Sanata Sa'idu Umar kuma wakili ne a taron cikin wakilan gwamnatin Jonathan. Akwai wani constitution daban da aka rubuta wanda yake haɗe da bill. ka ji ba a yi maganarsa ba. Wanda shi ne aka bamu shi a white envelope. Shi completely ji ba wani wanda maganarsa ba kawo shi ba. Don haka babu ruwanmu da wannan. Abinda muka sani shi ne volume three nan shi ne recommendations da muka bayar. Wani yana neman yardan Mr. President ne kawai aiwatar da shi. Wani yana neman a yi doka ta kasa. Wani yana neman gyaran tsarin mulki. Daidai da abin da muka ba da shawara. Da alamu kowane bangaren na Najeriya bai samu dukkan biyan bukata ba, sai dai cimma matsaya don gudun tada husuma. Wakili a taron Dr. Junaidu Muhammad na ganin mai da zuciya nesa ne ya sanya aka rufe taron ba mari bare tsinka jaka. ba abin muka yi kenan muku mu ƙarya ku tuji yake ƙarya bula ji muke kuma shi yana so ya gama cewa idan muna son mai fita daga zauren taron ne zai je abin da shi aka bashi dama ya yi idan ba ma mu bar taron dama mu tsararo ne wannan magana ta yi wa mutanen duk mutumin arewa zafi kuma ba dan an kai zuciya nesa ba da an yi doke-doke ni kuma dama akan ce in je taron ba na zuwa domin irin wannan magana ni yi a gabana wallahi wallahi alkaɗin fitina zan kita mahaddi shi yasa ban je ba na kuma bar magana mun ci wannan ɗin a kawo domin mun san ko duk gabaki ɗaya majalisar ta din najeriya da kuma ta nan abuja da kuma majalisar da ta ko abuja suke ba wanda zai duba abin da ke cikin wannan sabon tsarin mulkin ya ce ya goyi da bayansa domin in dai ya ce ya goyi da bayan wannan to sai dai ya zauna a nan ba ya koma garin ubansa ba kamar da Aminu Kano yake koya mana yake cewa Najeriya ƙasa ce guda ɗaya amma kowa ya san gidan ubansa mu muna da iyaye mun san ubanninmu mun san kuma daga inda suka fito wanda yake jin ba da uba ko kuma shi dan iska ne ya zauna ya ce zai wannan gwamnati abin ke so a Abuja Taron zai mika wa shugaba Jonathan Kundaye uku ranar Alhamis din makon gobe don cankar bangarorin da za a tura wa majalisa. dan majalisar wakilai barista ibrahim bello ya ce san ba za su amince da kundayen ba tara mutane shi za su zo su yi aiki yan majalisa bayan yan majalisa suna nan bisa ga tsarin kundin tsarin najeriya wanda abu ba zai taɓa yiwa ba sai dai a tarihi majalisar najeriya kan tashi fu kan lamari kamar ba zai yiwu ba can sai ka ga lamari ya zama tsaunin kumfa da ake wa kirari da taron banza dan ɗan yayyafi ka rusawa Nasiru Adamu Elika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.